والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littayin sahihul bukhari muna cikin kitabun nikah ita da ke magana akan aure wurin tashin mu na yau imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babu ma yukrahu min at-tabattuli wal khifai babin abinda aka ki na sha'anin gwabaranci mutum ya zama gwaburo ya yin harbi wal da kuma daddaka musulunci bai yadda da mutum ya zauna bai ya yin aure namiji ko mace aka musulunci bai yadda da mutum ya yi daddaka ba kama wadda aka daddake bunsuru حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله يا رد على عثمان كعثمان بن مسعود التبتل رشيا أوي Uthman bin ah, bin Mab'un radiyallahu an ya nemi izinin annabi ya ba shi dama ya zaman ni ne bai aure annabi ya ce a a musulunci babu maganar a zamna ba a rai walau a zinala sa'ad bin abi ya ce da annabi yawa Usman ibn Mas'udin izinin shi bar aure laftafaina da mun yi daddaka da mu ma sai mu daddake kanmu laftafaina za mu yi daddaka a hakikanin fassara sai ko za mu yanke daga mu'amala da mata حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب أنه سمع شي سيد بن المسيب ياجي سعد بن أبي وقاص يقول هنا شيوا لقد رد ذلك حقيقة يا ردي أكون ونن يعني أنا نبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا رجي كوا على عثمان بن مزعون على عثمان بن مزعون كعثمان بن مزعون ولو أجاز له دايامي إذني شي آه، ولو أجاز له التبتل دايامي إذني يزبنا باماتا إكي أولي لقصفينا da mu ma mun hannu daga mata mana mun kiyan aure wasu malamai suka ce fassara sai da mun aikata ƙaurace ma aure kamar irin wada wanda aka daddake bai aure ba suna nuna su daddake kansu ba bisa ga hakikani wasu malamai suka ce a kalima tana nan a zahirinta saboda an samu a wasu riwawi Abu Huraira da Ibn Mas'ud radiyallahu anhu da wasu daga cikin sahabbai sun nemi annabi izinin ko sun yi nuhin su da da kansu annabi ya hana su ya ce haramun ne ita daddaka haramun ce ga 'yan adam saboda azabtarwa ce kuma hanya ce ta ɓata mazakutaka da canza halitta Allah ya yi ka namiji sai ya zama ka bi hanyar dakila kanka kuma hanya ce ta butulce ma ni'imar Allah kuma zaman mutum da na ƙasina da musulunci ko bai son mutum ya zaɓi na ƙasa bisa ga kammala kammala ka zama namiji al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace daddaka in ba ga ɗan adam ba ne ko ba ga ɗan adam ba ne haramun ne sai wa in za a da ƙi dabba kamar rago ko bunsuru don wani amfani to yana halatta amma da da karhanci da kyama saboda inna Allah ka tabal ihsan la kulli shay'in abinda Allah ka so a kyautata kuma Allah ya umuni da rahama da jinkai ga dukkanin halittu irhamu man fil ardi man da alli ba yana da yin waye mutane ba kawai a man fil ardi komi yarhamukum man fis sama saboda ka bai cikin rahama da daddake bunsuru bai cikin tausayi da bunsuru ko kora, bai cikin nau'in bangaren jinkai da rahama da ihsani allazi katabahu Allah ala kulli shay amma idan lalura ta kama an buƙatu zuwa ga haka to zamanin da ake ciki yau sai a bi hanya da za a samar da tausayi da jinkai ga dabba ta ake yi mata allura da za ta kashe ciwo yau za a iya wa bunsuru ko rago allura a daddake shi bai ko san daddake shi ba bai ci ciwo ba to amma duk da haka nan dai yana cikin bani abubuwa masu kyama saboda hanya ce ta yanke iri eh? Wai za ta walla sa'atul ardi li يهلك الحرث والنسل ها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد to kaga duk abin da zai sa a kace Allah bai so ne to daddaka kuma tana kace in. to saboda haka in har lalura ta kama kam yana halatta amma dai tare da kyama saboda ya saba ma tsarin rahama ya saba ma tsarin ihsani da Allah ya tabbatar akan komi wal ilmu inda Allah ta'ala حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود ياتي رضي الله عنه كنا منكسن شيء نقزو منا كي هاري مع رسول الله تعالى من الله صلى الله عليه وسلم آية كي وليس لنا شيء بام دكوني ba mu da mata kuma ba mu da abin da muka iya a wurin mata fakulna sai muka ce ma annabi ala sahafi ba za ka ba mu dama mu yi daka. bana hana an zalika sai annabi ya hana ki a kakku da shi kanku an nan ki halmar aka fi sauri. sanan daga baya annabi ya muna rahusa mu aure mace da zani sun na ƙara'a alaina sa'annan karanta muna ya ayyuhan lazina amanu ya ko masu imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ka ku haramta ma kanku da ɗan tsakakun abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai son masu ketare iyaka istishhadin ibn mas'udin da wannan aya yana nuni akan cewa da can farko shi ibn mas'udin shi da ganin halaccin armin mutu'a saboda farko annabi ya yi musu izinin yin armin mutu'a imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace lokacin da ibn mas'udin na ganin halaccin armin mutu'a sannan hadisan da suka shahe armin mutu'a suka haramta shi ba su iso gare shi ba daga baya da hadisan suka iso gare shi sai ya bar wannan ra'ayin halatta armin mutu'a ya dawo ga haramci kamar wanda ya kasance ga ibnu abbas shi ma ya dade shi na fatawa akan armin mutu'a halanna sai daga baya sa'annan ya tabbata a wuri ne cewa annabi ya haramta shi har ranar alkiyama haka jama'a da yawa daga cikin salaf magabata Allah shi musu rahama dukkanin su wasu ka samu fatawoyin su akan halaccin haram mutuwa sannan da fatawoyin su akan haramci ne daga baya suka dawo daga halacci da hujja ta tabbata gare su to ire-iren wayannan maganganun na irin su Ibn Mas'udin da Ibn Abbasin da ire-iren wayannan salaf da suka yi sai 'yan shi'a suka ci ganimar waɗannan maganganun sai suna ɗaɗɗebo suna kawo hujjar ai cikin tafsir ibn kathir ibnu abbas ya ce ana armin mutu'a ai cikin tafsir na Bari. tabari shi an rawaito ana armin mutu'a amma duk wayannan tsahiyan na da masu su sun baro su sun dawo ga haramcin mutu'a ila yawmil qiyama ta ba sai su istiglal sai su yi sigilalin wannan wanda yake bai da sani bai da masaniya game da abin da shahi ilimin bai da asar sai a wato ɗura shi a cikin hayaniya a kara mai wa'annan hadisan hatta da hadisan halaccin mutum ya saru da mata sai ta bayanta ba ta mahallin da Allah ya halatta ba sai ga an kawo jalalai ne an kawo wani wuri cikin jalalai ne ko a gehen wannan hashiyar annasir wal mansudin nan na suyuti sai a kawo wasu asara ce to ai gashi inda hujja take na halacci ne in baka sani ba tunda ba harkar kata ba baka kware ba akan abin da shaye hadisi ko asar sai ka ga abin kamar gashi nan gashi ne lalle gaskiya na alhali akwai wani abu bayan ruhi to sai Allah subhanahu wataala ya sa manya-manyan tamrarun jehu shedannin bid'a malamai kenan suka tashi suka mai da raddi akan yan shi'a daga kokarin halatta arbin mutuwa da saduwa da mace ta bayanta suka rosa da'awarsu da'awar 'yan shi'a su malamai da hujjoji isassu da kuma dalilai masu ƙwari walillahi alhamdu wal minna saboda haka wanda da yi annan kiha almar'ata bi saubi ya'ani farko annabi ya halatta musu armin mutu'a sannan daga baya annabi ya bayyana haramci ne kuma yasa aka yi sanarwa cewa Allah ya haramta armin mutu'a ranar alkiyama saboda haka duk wanda yake rike da armin mutu'a yana rike ne da abin da Allah ya haramta da za a tara dalilai duk dalilan da wani dan shi'a zai kawo a littafi ko a cikin littayin ko a cikin littayin ahlus sunna ya kokarin kawo maka hujja da halaccin arnin mutu'a da za a tattaro dukkanin bayanai ba ai algusu ba ba a yi makirci ba ba a yi roha-roha ba da zai bayyana gare ka tsarai hujjojin da sun ka haramta ainihin mutu'a sun rinjayi hujjojin da ka magana akan halacci ne don duk wasu tsakiyar fatawoyi ne da masu su sun bar su sun dawo da gare su to amma saboda abin son raina da shin daɗin rayuwa sai a farauce samari sai a farauce samari a ɗora su a cikin wannan alfasha Allah ya kare mu Imam bukhari rahimahullah ta'ala ce wa qala azbahu azbahu yace أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال أسبق كان في مر آه، أبن نقو تعليق أما يظهر موصول جعفر الفريابي يرتج موصول أشكي كتاب القدر هكا جوز كي أشكي الجمع بين الصحيحين هكا إسماعيلي من طرق hanyoyin riwaya daban-daban kuma ya zo a cikin abbabarani e eh, abbabari haka ya ruwaito da cewa Imam Bukhari ya ruwaito shi an Asbab bin Muhammad amma shi riwaya babari da ce Imam Bukhari ya ruwaito shi daga Asbab bin Muhammad kuskure saboda Asbab bin Muhammad ba shi ba ne wannan wannan asbagu ne bin al-faraj shi kuma asbagu bin al-faraj cikin uwaye ne da kakanni ne babu wani wanda aka Muhammad kala abu hurairah ce kullu ne ce ya rasulullah inni rajulun ni mutum nake shabun matashi saurayi wa akhafu ala nafsi la'anata ina ji kaina tsoron yin zina wala ajidu ma atazawwaju bihin nisa kuma ban samu abin da za a wuri mata ba fasakata anni sai annabi ya shiru bai bani amsa ba sunna kultu na nake koma cewa misala zalika abu da ya saki ta ya manzon Allah ni mutun nake matashi saurayi matashi banda abin da za a wuri mata kuma ina cin tsoron zina fasakata anni duk dai karon na biyu annabi ya shiru bai bani amsa ba sunna kultu sannan ce misal zalik karo na uku fa sakata anni yayi shiru sunna kultu misal zalik sannan sake faɗa irin haka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ya aba huraira ya kai abu huraira jaffal qalam alkalami ya bushe bima an talaƙin da duk abinda zaka hadu da shi Allah ya riga ya rubuta duk abinda zai kasance a cikin halitta faktasi ala zalika ka takaitu akan wannan auzar ko ka bari wasu malamai suka fasara ka yi daddaka ala zalika saboda haka saboda jin tsoron zina ko ka da kudin arne ka ce ka daddake kanka mana kamar aka daddake suru. auzar ko ka bari haka wasu malamai suka fassara wannan ah, hadisin na Abi Hurairah radiyallahu anhu amma alhali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai haka ba da niyyar ya tahiyayi ba da niyyar kwatsatsowa saboda za ka samu wani abu haramun nan misali lokacin da wasu mutum biyu suka zo wurin annabi suka nemi zakka sai annabi ya da kai ne dibi saman sai dibi kasan ya gane su katta majiya ƙarfi to kuma ba irin su zakka haramun nan ba cikin wanda ya kamata a ba zakka sai annabi ya ce to in kun so in baku, ba ka ce ba in shi ito ma a aqaitukuma wala hazza fiha lirghaniyin wala liqawiyyin muktar to yanzu in so so yana ba ko da sun so bai baku? amma in ka tibi lafza da in shi ito ma a aqaitukuma in kuna so in baku, amma baku da rabo ciki to in Allah bai sa su da rabo ciki ba ba su laihina ko daidai na ba su laihina a nan annabi ya ce musu in kuna so in ba ku ko da sun ce i muna so ba mu bai ba su haka iri ne nan ya ce ma Abu ne rai a fahtasi ala zalika awzar kai da daga ko ka bari ma'ana ce mai na yi bisa ga kwatsuwa ba bisa ga izini ba kamar wanda can wurin ma wanda kada annabi ke musu in shi ituma dai su kuma ba izini na ke musu na halaccin su amsa ba kila an fahimta ko babu nikahil abkari babin harbin gudari wa qala ibn abi mulaika qala ibn abbas li aisha ibn abbas ya ce ma aisha lam yankihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fikran gairaki annabi bai ami budurwa ba in baki ba in matan annabi zaurin ne aisha da ya budurwa حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي قلت ناتي يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا النبي كبان الأباري da kana da امه kana kori da su kana kiyo sai ka gangara a cikin wani rafi wa fihi shajaratun wata riwaya wa fihi shajarun an gane akwai itace cikin wannan rafin don shi da ratun kan isanya guda kada ku kila min ha an ci daga wannan itacen wasu raƙumma sun shigo sun yi kiwo ga waɗannan itacen wa wajatta shajaratan sai ka samu wasu itace wata riwaya shajara lam ukalmin ha, wa'annan itacen ba a ci su ba wasu raƙumma ba su yi kiwo ciki ba fi ayyaha kunta turti'u ba'irak cikin wani itace za ka sa raƙumin su yi kiyo ko raƙumin ka ya kiyo wannan icce ko itace wasu raƙumma sun zo sun cicci hakan ga sun kiyo amma ga wasu itacen can a gefe ba wani raƙumi da ya zo ci wannan itacen shin in ka da raƙumma in za ka kiyo wani wuri za ka tura raƙumman ka can inda an ka ci an ka raga ko kuna inda ba a taɓa ba tani tana nuhin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Lan lam yatazawwaj bikran bai armi budurwa ba gaira a in ba ita ba ma'ana akwai bambanci tsakanin abinda an kaci an raga da wanda sabo na saboda haka akwai kamar haka nan hada bambanci tsakanin budurwa da zawara حدثنا ubayd ibn isma'il fillazi hmm. to mu ba mu da wannan ziyarar bi ayya oh to kin tsallake shi ne tsallake shi bi ayya kunta turtu ba'irak qala fillati lam yar lam yurta minha yace zan zan yi kiyo ne ga itacen da ba a yi kiyo cikin su ba ne ni tsallake shi akwai shi في التي لم يرتع منها cikin waɗannan da كي a kiyo cikinsu ba ta الله anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj dikran حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي kori tuki na ne, an gwada mini ke a cikin kwana ma'ana na yi mafarkin jiki Aisha marra sai ni so biyu idza rajulun ya ish ya ya amiluki sai ga wani mutum yana ɗauke da ke fi sarakati haririn cikin wani abin nan mayaki na alhariri mayaki na alharini mayaki wanda amarya za ta yawa ta kan ta taurihe a bayan yanda ba? shi ne tsara kashi hariri mayaki na alharini fa ya kudu sai yana cewa ha bi imra'atuka a cikin kwana ni gane ki wani ya ɗauko ki daki cikin zanen alhariri ke lullube kina cewa ga matakka nan fa ha a cikin kwana ko na zo ni rika wannan zanen na kware na ga huskar za a iya an sai daga keke a Kulu sai nace in yakun haza min indilla? in dai wannan mafalki daga Allah ne yun zai zartar da shi kenan wannan ya nuna bayan ya harbe ta yi mawarki ko kayan shi harbe ta kayan ya harbe ta to wata magana ta biyu Mafalkin annabawa gaskiya na ko ba gaskiya na ba ru'uyal anbiya ai haqq to ya an kai aka samu shakka in ya kun haza min indillah yumbi ai mulki annaba gaskiya ne annabi yana shakka kuma da ya kama sarkin mulki annaba gaskiya ne ba da hudu filwayi filwayi ban gane ba ru'ayar addiya ya hakkun ko amma cikin hadisi in kan lura urituki bil manami marratayn sai malamai suka ce mafalkin so biyu yayi ya yi mafalkin kahin annabta ya yi mafalkin bayan annabta na kayan annabta shi na ya ce in ya kun haza min inda lahiyun bi na bayan annabta ya san babu shakka an gane misali ko to kake nan babu cinkar da cewa rubi al'adu ya hakkun nan saboda sadda ce, in ya kummin in azamin yin yumbi sannan na biyan, daga bayan an bashi annabaci ya sake mafarkin marrataini marratan qabla an-nubuwa wa marratan ba'adin an-nubuwa ila fahimta ko to saboda haka nan bai ci da cewa ruhu al anbiya ya hakkun ba wasu malamai suka ce a'a ba haka amsa ba wannan uslubi ne na balaga wanda larabawa sun saba da shi ana ce mai mazdul shakki bil yaqini mazdu a shakki bil yaqini mutum ya tabbata abu mutun ya tabbata abu kamar misali yanzu kuna cikin mota za kuna nuri kai da wani shi da za kuna ziyara yan uwan sai ka ce ma wanda a kusa da kai cikin mota kuna tare can kun sai ka ce mai inda kai zamuna in man zo ai zaka gaida wani to ba da shi za kuna ba shakka haka ga ku tare misali na da kamar da zai dan fasfasarwa ma'ana laraba sun saba da uslubi na magana kamar shakka a ciki amma ba shakka ta ba zahirin lafazin shakka amma bisa daga hakikani an yi shi ne ba don shakka ba an gani misali saboda haka ko da an ɗauka bayan annabanci na ya mafarkin kuma ya ce in ya kuna zanen inda la yin yi. shina da hanya ta uslubi arabi wanda laraba sun saba da wannan salon maganar amfani da jumla wadda adda kamar shakka amma ba shakka a yi ba malaman balaga suna ce mata mazju a shakki bil yaqini babu asayyibati babin armen zawarin ne wa qalat ummu habiba ummu habiba tace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ta'arifanna la ta'arinna alayya banatukunna ku bar taya mini ku bar taya min ƴaƴanku wala akhwatikunna ko ƴan uwanku gudun hadisi na Imam dai ka ko wanda an ce an ji labarin zai armi ɗiyar Abu Salama. Sita. Ah, ɗiyar Ummu Salama sai a wuta to a ai ko da ba a wuri kowace ba ba ta halatta garin don da ya dan uwa rata na shan nono ku bar mini ku ko ƴan uwanku to nan imamul buhari ya ce babu ba sayyibati badan arbin zawarin ne ina wannan hadisi ko sarafin min hadisi ko kida buwa muwafaqa da tarjama wurin cewa banati kunna ma dama matan nan na addabi suna da iya waɗanda ba da shi an kahe su ba kenan ya nuna suna zawarin ne ya armo ko ba haka ba a tsakiyar nan tarjuma ta hita babu a asayyibati la ta'arilna alayya banati kunna ku taya ne ɗiyan ku mutum na harmin ɗiyan mata dai ga matan gidanka kuma ga ɗiyar ta ta haihu wani wuri ka armo ta yana halatta baya halatta To ashe kenan a wurin cewa ɗiyanku ya nuna matan na annabi suna da wasu ɗiya da sun ka haihu wani wuri kayan su zo gida ne. In haka na kudare na zawarin ne na kenan. To daga wannan kalma a Imam Buhari kulla alaka tsakanin babu asayyibati sai ka wannan sarafin min An gane ko? Da istinbadi kenan. Za haka munasaba sai da babi istinbadu bai hito wa hili karara. in ka karanta ka gidi karara ba za ka ga abin da zai sa shi buɗa baka da tarjama ba sai dai alal istinbadi min qawlihi banatikunna mafhumun wal ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كفلنا من مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة دقا ونهاري من جاي ونهاري mun dawo tare da annabi in ji jabir fata ajjaltu ala ba'irin li kadufin sai ni kauko ta tsaye bisa ga wani raƙumi na mai sauri fala hikani rakibun sai wani mahayyar da ne min khalfi baya garan fada hasa bagiri sai dan tsokani raƙumi na bi'a na zatin da sanda kanat ma'ahu da take tare da shi fan talaka bagiri sai raƙumi na yi tahiya ka aji waje ma an tara in mafi kyawun wanda kagga tahiya min da tara kuma. Fa'izan nabi sallallahu alaihi wasallama sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan nabi sallallahu alaihi wasallama ashe annabi jabir an dawo kawai sai ya maza maza ya wuce don ya isa gida sai annabi ya riske shi sai tagari maraƙi a rakumi ne da sanda ya ce shi ya haɗa wani na sun da cara kibin mahai to ashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam fakala sai annabi ya ce ma yi ma yi ujiluka an mawarin gaugawarka kultu ni ce kuntu hadisa ahadin bi ursin na kasance mai sabon lokaci da an ganci ma'ana ban daɗe da yin an ganci ba sai mun ka sai wurin yaki kaga da dawowa sauri yake ya zo wurin iyali ne shi na marmari ko kala sai annabi ya ce mai bikiran am tayyiban budurwa ko zawara qultu nake inji jabir tayyibun zawara wata riwaya ko ta nusha tayyiban qultu tayyiban kala jabir yake bikran maf'ulun an shahimi tazawwaj ta dikran am tazawwaj ta sayyiban zaka ta dikran am sayyiban maimakon a ta tazawwaj ta an dikran am sayyiban qultu sayyibun in an bashi da rab'a sai mun kaddara hiya hiya sayyibun hiya mubtada'un sayyibun habar in ko an ce wata nuska zuba gare ban ta sayyiban qultu tazawwajtu ban mafhumun Ƙala fa halla jariyatan sai annabi ya ce me ya hana ka armi budurwa ha wa tula'ibuka ka yi wasa da ita ta yi wasa da kai ƙala sai jabir ya ce ma annabi jabir ya ce falan ma zahabna lokacin da muka tafi na da kula don mu shigo garin madina ƙala sai jabir sai annabi ya ce amhilu ku dakata ku jinkirta hatta ta da dakulo lailan hakku shiga lokacin isha'i ai isha'an likai tam tashqal sha'ifa dan mai watsaccen gashi ta gyara gashinta wa tastahiddul mujibatu wadda mijinta dade bainan ta yi aski al mujibatu matar da mijinta ya dade bainan yayi tafiya sai annabi sallallahu alaihi yana su shiga daidai wannan lokacin da suka kusanto garin Madina dan jira kaɗan matan su samu labari wadda gashin ta ba gyararre ba ta gyara wadda adda gashin da suka bukata ta aske don tsabtata aske sannan su shiga garin ko su shiga gidajen malamai suka ce zahirin wannan yana mu'araba da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatruku ahadukum ahlahu layla kada wanda ya shigo ma iyali ne da dare ina in mata iya to dare sai dai kwan masallaci ko makaranta sai da zai ya gida amma ba ka tahowa da dare sai ka wada gidanka annabi ya ce ka a yaƙar la ya turku ahadukum ahlahu layla kada ɗayan ku ya riski iyali ne kuma hadisin zai zo nan gaba za mu ci mishi a gani Buhari ya rawaito shi to gashi kuma annabi ya ce a ah, ku bari hatta ta dakhulu laylan kuma ta ya ce la ya tsaro ahadukum ahlahu laylan kaga ba a cikin da juna kenan nan an ce ku jira don ku shiga da dare can an ce kan ku shiga da dare sai malamai suka ce jam'i ne inda annabi ya hana a zo ma iyali da daddare in ba su da labari ba su da matsaliyar kara nan yi. Amma da wani ya riga ya tun ɗazu ya iso ya faɗa musu kara nan yi. Ko kuma irin yau ka bugo waya, ka ce ga kanan ka taso. Eh? Misalin ƙarfe kaza don haka kana sa ran ɗaya da za ka shigo. To zai hana yanka to ɗaya da ka shiga gidanka. Tun da ba an faɗi kenan. inda an ka hana cewa kan mutum ya shiga ma iyali ne cikin dare in ba su da masana shi nan sai zan kenan babu cin karo da juna wancan da yace la turub ahadukum ahlahu laylan yana nuhin wanda iyali ne ba hosan da shi nan ba nan da an ka ce amhilu hatta ta dakhulu laylan ma'ana wanda iyalin sun san shi nan tafi mafhumun sai zan ba cin karo da juna حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب محارب بن جسارب قال سميت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول هنا شوا تزوجت نايا أوري فقال لي رسول الله في من الله من صلى الله عليه وآله وسلم ما تزوجت وتعرف ما تاك أرمى قلت فقلت نجي تزوجت طيبا ناو رزورا فقال سي أنا بيتي ما لك وللأزارة نحن ما بدي أم ماتا أزارة أم ماتا جمع عزراء مريم الأزراء بجروا أزراء أم ماتا أزارة ويوم أقرت للأزارة مقيتي wani abiya da miyanta ita budurwa ko li'adiha da wasa da ita don an fassara don an karanta ganin ya yi wasalin zamma ya yi kasara wa lu'adiha miyanta wa li'adiha wasa da ita fa zakartu zalika li amr ibn dinarin sai ne ambaci wannan hadisi ga amr ibn dinarin fa qala amr sai amr ce sabitu jabira wa yake zakartu zalika li amr shine muharibu bin disari dan shi to ga jabir ko to dai faɗa ma amr bin dinar shi ma amr yake sami'tu jabir ibn abdullah kulu qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ni ma naji annabi ya ce naji jabir ya ce annabi ya ce min halla jariyatan ne hana ka auri budurwa ka kai wasa da ita wa tula'ibuka yi wasa da kai almuhimmu sai wanda ya nuna muhimmancin armen zawara bisa ga budurwa Allahumma sai maslaha kamar shi Jabiru baba ne Abdullahi bin Haramin ya rasu ya bar 'ya'ya tara mata da shi Jabiru don haka Jabiru kanne tara an kamar mai mata Yan matasa in ya armu budurwa kagar sai a shiri je cikin gida ba mai kama hannun wani to wannan tunanin maslahar wadda ta saba da aure ta saba da mu'amalar zamantakewa ta mallaki hankali ne da budurwa ta saba da ɗawainiyar gida da tarbiyyar iyali ta yi dacewa ya armo da don ta kula mai da ƙannenai, ta hanyar gyara su da ya musu kiko da sauran abubuwa da ya tarbiyya da kulawa da su su matasa na in ya armo matasa matashiya irin su yana yawa ko da ka shigo ya ci mu suna dambe amma wannan maslaha ta sai abin budurwa a zawara kamar wanda baina bayyana a wani hadisi ko inda mun kai to wanda hadisi mun taba karanta shi kuma Jabir yi bayanin cewa ga abin da ya sai mai zawara ashe kenan bisa ga hakikani ta yi amma kuma laisa aman ko ana la'akari bistifat in an ce umuman game ka a tsaya fayyacewa budurwa ta yi amma in ka tsaya fayyacewa ana cimma wata ranar zawara ta yi wata rana budurwa ta yi misali wanka budurwata, ta sai wanka zawara tana da ilimi na addini eh mukaddasa ta yi karatu har ta kai irin su sayyid buhari da makarar ta arzaci alqur'ani ko bai yawa ne wanka budurwata ta ko biji ba ta sani ba wace za ka arbi to ta yi matsala Eh? ba ta da ilimi <laughs> ta babu tazwiji babin armar da asigari kananan yan mata min likibari daga manyan maza dattijai babin dattijo shi armi yarinya babin ka armi warin da yakka ko warin cikin yakka حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة النبي بدأ عائشة عربي إلى أبي بكر ولا أبو بكر رضي الله عنه فقال هو أبو بكر يا أبو بكر يتشي مع النبي إنما أنا أخوك أي دم وانك نجي فقال يا النبي يتشي مع أبو بكر أنت أخي للي كي تنقوى لا تجي دين الله قاعد دين الله wa kitabihi kuma har littayan Allah haka yake me ka da wa kitabihi innamal mu'minuna ikhwa haya li halalun amma duk da ƴan kan mu da kai Abubakar ai yanka ta halatta ya harme ta halatta gare ni saboda ƴan ka kashi biyu take ko akwai ukhuwatu diniya ukhuwatu dini akwai ukhuwatu nasabi to ukhuwatu dini tana hana ka harbe da mutum yan uwantaka ta addini ta haɗa amma in yan uwantaka ta jini ta kamar wanka ko kanin ka kana harbin da yafi yawa amma yan uwantaka ta addini wannan ba a hana karmi da ya dan uwanka na addini an gani misali ko to malamai suka ce to ina targama ta ita anan tazwijus sigari min al-kibari da wannan a hadisi da Imam Bukhari kawo anan daga Aisha radiyallahu anha riwaya Urwa suka ce saboda galiban kan. idan aka ce wannan dan uwan wani na ko to galibi shi na madiya ne ko dan uwa kake to kenan da ya taiko da ƙyar a ce ta girme shi sai dai shi ya girme ta ila na misali to ta wannan istinbadin imamul buhari ya kawo wannan cewa anta akhi kalima akhi din nan ma'ana bintul akhi ba ta zama a kabaru sinnan min ammiha sai dai ammuha ya zama a kabaru sinnan min wa ko mhm. daga nan sai ce haddasa na abul yamani أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أوه بعدين بو تو هكا نيكو أكوي بعدي عشان نتسلك شيء to shukran babu ila yankihu wa nisa'i khairun ila yankihu badan wa zai aura wa ayyun nisa'i khairun kuma cikin mata waɗanda mata sun kai alkhairi wa ma yastahabbu an yatakhayyara da kuma bayanin abinda an kaso mutun shi zaba lirbatihi don iri ne mutun ya zaban makai ne iri lirbatihi jam'u nutfa nutfatan ibn mani ko nutati jam'i ne ne ana son mutum ya zaɓan makai ne inda zai shukka iri ne min gairi ijazin amma ba wajibi ba ne ba a wajabta ba an so ka zaɓi iri min gairi ijazin ba a wajabta ba wace ma ta yi za su dini ko wal khuluq lalmar mal wal jamal wal hasab wal nasab ما أبوش الدين حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء خير النساء mafi alkhairin mata rakibnal ركبنا da suka او راقمه جمله غير رئيسيه akwai جمله رئيسيه akwai jumlatun gairu ra'isiya ko jumlatun ra'isiya da a ce hairun nisa nisa in kawai sai ba a ce rakibnal ibila ba a cire shi sai ta zama jumlatun ra'isiya kenan ta jumlat da adda kaidi ba jumlatun ra'isiya ta ba Jumlat da bata da kaidi ita ce jumlatun ra'isiya mafi alkhairin mata amma cikin waɗanda sun haura kuma kenan ba duka ba salihu nisa'i quraishin salihan matan quraishawa su ne mafi alkhairi salihu salihan matan quraishawa kuma an ruwaito salihi ba da jam'i ba salihu kaga jam'i na don asali na. sai aka shahe nuno saboda ibafa an raba salihuna ga nisa'i saboda aka aka shahe nuno jami wata riwaya salihu nisa'i quraish in abin da mutane na gari malaman nawa suna ce abin da a ake tsali ha salihan da mata na kiyasi mata na gari daga cikin matan shawa su suka fi ahnahu ala waladin waɗanda sun yi kowace mace tausaya maɗa ahnahu fi yi lokacin ƙurciya yi. saboda ba ƙwarisha yan an ka mutu an ka fata da ɗa ba za ta yi arme ba don gudun kaɗe nan su ta gayyara za ta tsaya ta ci gaba da kulawa da wa arhahu ala zaujin waɗanda su ne matan da sun kai kulawa da miji sun kai tsare haƙƙin miji fi za zati yadihi ga abin da shahidu ke ya tai da kuma sauran abubuwa sun yi ba da cikakken kulawa ga miji idan kaga suna cikin halayya ta mata ta gari cikakka kulawa ga 'ya'yanta da kuma cikakka kulawa da mishinta. Sai ya zama wannan hadisi abinda Imamul Buhari ka ishara da shi, an so mutum shi a armi kwakwarai sha, ta yi wadda ba ita ba, in kana yawa. Babu ita ittikhadu sarari ba da rikon sadaka, mutum shi ya sadaka. A sarari jam'u فرعية سرية ساقطة بضم السين وجمعها السراري ومن آتك جاريته يقوم بيان وان دي وتبوياته ثم تزوجها سنة أرميتا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح من اسمه اسمه أبي الهمداني حدثنا الشعبي شعبي عمرو بن شرحبيل قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة دون دا أدب ويا فعلمها يكرن تدئتا فأحسن تعليمها يكوت تكرن تدئتا وأدبها يتربيا تدئتا فأحسن تأديبها ينجن تربية تدئتا ثم أتقها ثم أعتقها sannan ya ɗewata ta wa zawaja ya aure ta falahu ajran lada ju gari shi wa ayu duk wani mutum min ahli kitabi daga cikin yahudawa da nasara amana bi nabihi yayi imani da annabi ne wa amana bi kuma yayi imani da ni falahu ajran shiran lada ju amma nan malamai suka ce min ahli kitabi ana rihil wanda yake ba yana cikin ahalul kitabi ma'ana don ba don ahalul kitabi ba a ba yahudi ko ba nasari ba tunda ai yahudawa da nasara wani tsare-tsare ne jama'ar annabi musa da jama'ar annabi isa su ne ahalul kitabi ko to ba dukkaninsu ai ai yahudawa ba ko ba dukkaninsu suka yi addinin yahudanci ba sannan jama'a annabi isa ba dukkanin sun kai sayanci ba don nasaranci daga baya a kirkira shi haka yahudanci daga baya a kirkira shi almuhimmu wanda ya iman da annabi musa kuma ya iman da annabi muhammad zuwa ne wanda ya iman da annabi isa kuma ya iman da annabi muhammad zuwa ne sawa'an ya taɓa yin yahudanci ko ko yana akan addinin annabi musa na kwarai ko addinin annabi isa na kwarai wanda ba a canza ba to ya samu lada biyu wa ayyuma mamlukin duk wani bawa adda haqqa mawalihi da ya bada haƙƙin masu gida rai da suka ɗeyauta shi wa haqqa rabbihi da haƙƙin ubangiji ne falahu ajran sha Allah da qala sha'bi sha'bi yace khudha ka karbe ta abdamiru liman li sunna hadhihi sunna karbe wannan sunna da na karanta maka da gairi shayin kyauta kada kana rajulu can da mutum ya kasance yarhalu bi ma dunahu ila madina sai ya haura kuma ya bar gari ne ya tafi madina sannan ya ruwaito waɗannan hadisai amma zuga suna karanta ma kyauta sha'abi ya ce mawa haka wasu na ganin ya ce ma marwayaci ne ne warwaito ga sha'abi ko ma ga isnadi farko Haddasa حدثنا صالح بن صالح الحمداني haddasa na sha'abi kenan sha'abi ya ce ma salihu din zuha sai zan cewa karbatta da salihun yake haka hankali zai ware karɓa da tunani amma sai aka samu wata riwaya shi salihun yana cewa na kasance inda sha'abi ko wani mutum daga kurasa da ya taho sai yawa sha'abi tambaya sai ya hada mai wannan hadisi bayan ya haɗa mai sai ke mai uzuha kenan kaga wancan riwaya ta nuna ba salihu bin sha sha'ani yake ma haka ba wani mutum daga Khurasana da ya zo yayi tambaya amma in ba da wancan riwaya ba hankalinka abin da zai dauka tunda a isnadi salihu bin salih al-Hamdani shine rawi daga sha'abi to shi na sha'abi yake ma haka kenan kila an da ba to kaga wannan yana nuni zuwa ga magabata sun ɗauki wahala sun jure ma wahalar neman ilimi kuma mutum yakan iya samu ilimi da sauki ga wanda shi sai da yawa wahala ya samu shi wani sai da yawa wahala ya samu shi amma sun sai ka samu da sauki kila wani sai da ya bangaren sai ya karatu amma kai sai ka karatu cikin gida ka gani ka samu sauki kenan saba da wanda ya dace ne yau kuma wannan shine halin sahabbai da tabi'ai daukar wahala da jure madawainiyar neman ilimi da hankuri akan abin da suke haduwa da shi da ya mani sanciya dama masu salon magana suna cewa man sabara gwafar duk wanda ya hankuri zai ci nasara amma ka kasa hankuri ba za ka ci nasara ba wa kana abubakar abubakar yace man huwa kakka zace abubakar siddiq abubakar ibn ayyash abubakar ibn Ayyashin. an abi hasin daga abi hasin shi kuma sura ne usman bin asim abi hasin an abi burda an abihi annabi sallallahu alaihi wasallama a ataqaha ya diyauta ta thumma asdaqaha sannan kuma ya bata sadaki ma'ana da annabi ya diyauta sai da ya bata sadaki bayan ya ɗewata ta kenan ba ɗewacin har sadaki ba za mu ji bayani gaba حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم sai bai abin da annabi ya ce ba sai kuma haddasa na an ayyubu an muhammadin an abi huraira a kaga wancan islam na ya koma mai suwa to me asirin yin haka da ya koro wancan bai faɗi abin da annabi yake ba sai ya sakai sai ya koro wani sannan kuma sai kawo shi mi ya ce an muhammadin wani muhammadu na ibnu sirin muhammadu da sirina an abi huraira daga abi huraira sai ce lam kazib ibrahim kina abu hurairah shi ce annabi ibrahim bai taba ƙarya ba illa salata batin sai ƙarya uku ƙarya da suna amma ga haƙiƙani ba ƙarya ta ba an ambace ta ƙarya da suna amma ga haƙiƙani ba ƙarya ta ba me a haƙiƙanin ƙarya ka wata abin da ba a yi ba ko ba shi da ba ka wata abin da ba a yi ba shi ya ƙarya ko to wani wuri kana faɗin abin da ba a yi ba amma ba ƙarya kai ba misali annabi ya ce in ka shirya tsakanin mutum biyu da ba su da shiri da maganar da ba a yi ba ka zo ka ce ma wancan haka ka ce inda wancan ka ce mai haka maganganun da zai sa su shirya amma ma abubuwan da ka faɗi tsakanin su ba a yi su ba amma kuma zai yi mawarin su shirya to dama an ka ce maka me a ƙarya bisa za ka ce faɗin abin da ba a yi ba to a shi ma abin da ba a mana faɗi to amma kuma ba ƙarya ba ne ba a rubuta mai zunubin ƙarya an da ce ba matsaryaci ne ba mai shiryawa tsakanin mutum biyu da abin da ya faɗi don ya shirya ya yi dubaru tsakanin wannan da wannan ya faɗi wasu maganganu sai ya sa abin da a tsakaninsa na kai in zaɗin sabani sai ya rage saboda ka annabi Ibrahim ya faɗi abin da ba a yi ba amma ba irin matsayin ƙarya gare ba don ya dibi tamrari sai ce kai ni ban da lahiya yani bai jin lahiya saboda duk wanda a ganin ana bota ma wani Allah ina lahiya gare kahiri ya amsa mata da yace kai ya kire ta ce wace ta ta take da kai ce yan uwa ta in yace mata ta ta amsa ta zai sai ce yan uwa ta da don kare kai ne kaga ai ya wada abin da ba ai ba don ba uwa ta ta ba sai dai uwa ta ta addini ko to ya sassare gumaka yace a tambaye babban su shi yayi wannan aiki bal fa'alahu kabiruhum kuma ba shi yayi wannan aikin ba kaga ashe ya faɗi abin da ba a yi ba amma kuma ga suna ɗaya amma ga hakikati ba ƙarya bane an fahimta yawwa to almuhimmu mu koma ga qadiyya isnadiyya qadiyatul isnadi imam al-buhari isnadin farko yace haddathana sa'id ibn talib mutum nawa kenan Ɗaya, daga dai cewa ni ibnu wahab biyu ni ibnu hazim uku ana yu hudu an muhammadin nawa biyar an abi huraira nawa shidda kaga sai bai kawo matani ba sai ko mu kulla haddathana Sulaiman daya Ahmadin nawa biyu an ayu uku an muhammadin hudu an abi hurera biyar da wancan isnadi da wanga wani yau mutane kenan wancan isnadin da ya koro ya taba tune nazil wanga da ya kawo alin kullu ma qallat rijaluhu ala wadittuhu zaka allazi kad nazala kenan imamu buhari da ya koro isnadi an nazilu sai ya taba tune sai kawo al'ali sannan ya kawo mata shi a sirrin kawo wancan isnadi sai ce kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ki hada abin da annabi ke sai fashi na sai kuma kawo isnadi dan me ya kawo matanin da isnadi ali ya iya kawo shi da annazil mafhumun to sai dai shi ko cikin al'ali din ga ba a ce annabi ya ce ba daga abu hurairah aka tsaya idan riwaya ta tsaya ga sahabi ba a kai ga annabi ba mulku au taqulu mursal irsal an gane mursalin sahabi kenan ko to ibnu sirin rahimahullahu ta'ala ya ce almajiran abu huraira kuma yakan ruwaito a disan abu huraira da irsal mai yawa yakan kawo su haka sai ya tsaya ga abu huraira kawai kamar da an ka san sa'id ibn al-musayyab yakan tsaya ga abu huraira kawai saboda haka marasiluhu sahiha ko مراسيل سعيد المسيب مقبولة عند العلماء مفهوم الغرب saboda haka a nan isnadin nan ba mursal na ba bisa ga hakikati mausul na ille kawai Muhammadu da Sirina shi yayi irsali ne ya sai ga Abu Huraira radiyallahu anhu to almuhimmu anan ana fahimtar an shahi annabi ya ce amma haka yake annabi ya ce an gane ya yakzib ibrahimu illa salasa kadibatin annabi ibrahim bai taba faɗin bai taba faɗin magana da ba ba sai so uku na ɗaya ma ibrahimu marra bi tabbarin lokacin da annabi ibrahim ya kitto garin wani kangararren basaraki a misra kenan wa ma'ahu tare da annabi ibrahim akwai saratu ko saratu da shadda gara fa zakar al hadith sai ya ambaci hadisin yace sai aka a dogare suka ta da su wurin wannan sarkin kai daga ina kuke a kuke da sama ta ce ya uwa dada saboda iya an san cewa ɗabi'a dai da ka taho da mace kace ta ka ta sai an shi to sauran da daga ranar ce ya uwa dai da yana ta addini ba na da ‘yan dai da ba koya dai ta to ka nan ya faɗi abin da ba haka yake ba amma ƙarya ta ba ƙarya ta ba Ba بعدها hajara sai shi sarkin sai ya ba tsara kyautar boya hajar saboda mi da ya ya taba ta sai ya ji an caye hannu ne kamar ka taba wayar wuta in ya caye sai ya ji ya koma da yake in ya mika hannu ya taba ta sai ya ji an ja shi kamar wuta ya ce kai ma fi banil insan jinniya ya ce wakka ba mutum da kuwa kawai fa aljina da ku da ita na a ba ta hajar goya sai an gabata hajar qalat take kaffa Allahu dalkafir ta ce ma annabi Ibrahim Allah ya kame hannun kai wa ni ajar ya bani ajar an gane dama haɓun da Hamza zuwa da makwabtaka ko ba ma mafitar su guda ba ko hmm? اختلاف اللغات hajar ajar كذا كما gama wannan ko wasu ba su ce abu sai su ce habu ko ba su ce ba habu abu ka ko da hausa ko inda ka mai da a a a ha to haka ana mai da hawan a hajar ajar an Kala Abu hurera, Abu hurera ya ce, Fatilka ummukum wannan ita ce kakakku, ya bani ma'is sama, ya ku makiyaya larabawa. Ma'is sama ruwan sama, makiyayi ba ruwan sama yake gajiya ya ba. Saboda ka, ya ku ɗiyan ruwan sama, ma'ana ya ku makiyaya. Hatta suna ku zai fito, to kaga sai isu da wannan kawai. me yasa yasu da wannan kawai babu tikhazu sarari kan mu manci da babin da mutu ciki babin rufar sadaka da wa annabi ibrahim yayi sadaka da hajar kaga ya hito bakin abin bukata na tsaya bai kawo maganar ya kashe gumaka ba bai kawo maganar ya ce ya ji taurari ya ce yi ban da lahiya ba fa na zara na bin najum inni sakin saqim حدثنا قتيبة حدثنا isma'il ibn ja'far عن حميد حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة النبي اعظمنا سكان خيبر المدينة ثلاثه ماذا؟ ثلاث ثلاثا وأنا أكو ثلاثا وأنا أكو في زمان تنوين من ممكن ثلاثة أيام ثلاثا تنوين العوض يعني كو هنا yukuna alaihi da safiya shina tarewa da safiya binti huyayyin akwai fi'ila a larabci fi'illa fi'illa wa'anda suke zaka ga siga suka bar bina'un majhulun amma lazim ne ba bina'un majhulun ana cewa buniyar rajulu bi zawjati buniyar rajulu bi zawjati mutum ya tare da mata dai ba wai an ba bina'un majhulun ba kamar irin kotila da zuriba ba irin suna ba haka tun ta jun na tura kuma ta haihu kaka ce an harira kuma. an hannu misali ko haka kuniya. uniya zaidun bi kaza zaidu ya kula da kaza kaka ce an kula ba bina umma jahulu na ba lazi ire-iren wayannan jillan suka zuwa to wanga yana cikin su kuna alaihi da safiya ma'ana sai yana tarewa da safiya kwana uku kan hanyar safiya fa da autul muslimina Anas ce sai ni gayyato musulmi ila walimati zuwa ga waliman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga walima sunna ta ba ba wata mata da annabi arma bai walima ba ko akwai a sunnula akwai akwai wata mata da annabi arma bai walima ba cikin mata ne babu kaga walima sunna ta amma mai yawan mutane sun kai ta batunta sai abin da ba sunna ba sai ga ana kokari ne abin da an sunna kuma sai a bashi baka sai ya ka almajiri ba ko malami da zai yi arme da yawan lima ga ta ko sunna ga ta cikin da wani kyau ga ta nan rubuce ila walimati zuwa ga walima ce fa ma kana fiha min khubzin ba ma ta a cikin walimar wala lahamin ba nama kaga ba sai an yi nama ba wurin walima ko umira bil arfa iyaka yayin horo da shimfidar fata fata wanda aka jeni akan shimfida ta sai a aza abinci sama kamar yanzu da aka shimfida leda a aza abinci bisa fa alqa fiha min tamri sai aka watsa da bido a wannan shimfidar wal akidi da chafu wa da mai fa kana walimatu sai wannan zama shine walima fa qala al-muslimuna sai musulmi suka ce ihda ummahatil mu'minina aw ma malakat yaminuhu shin wagga mata da ce daga cikin matan arme ne ko sadaka ce ta shi ma'ana sau da sahabbai sai suka abin nan yi taraddudi shin ita wannan safiya matar aure ce ta annabi ko sadaka annabi ta faƙalu sai suka ce in hajaba in kun ga ya sha makabce ta fahaya min mu'minin tana cikin mata ne na aure wa in lam yahjubuha in bai sha makabceta ta ba fahaya min ma malakat yaminu tana cikin wato sadaka ce falan martahala lokacin da zai tashi daga wannan wani da aka kon uku yana anganci sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wadda alaha sai shishirya mata wurin da za ta zamna halfahu baya gare shi wa maddal hijaba bainaha wa bainan nas sai saki hijabi tsakanin da da shi da mutane ka kira ya bayyana ne hmm? ya bayyana mata dai da kira to irin haka na ya bayyana mata zai da to bisa imamul bahari kawo hadisin ga cikin babu ittihadis sarari tun da ya sun ce in ka zana to in ko ka zana mata dai ta in ko ba ka zana ba to sadaka ta to sai yi abin da ya fassara to mata dai ta ba sadaka ta ba to in ko mata almeta ba sadaka ta ba to mu kawo hadisin cikin babin maganar sadaku me ya munasaba hadisi da babin eh tambaya shakkun da sun kai kenan inda sadaka ba sanannata a wurinsu ba ta halatta kuma sun sani annabi yana sadakar da suna ta in sadaka ta kaza ya kai in ba sadaka ta ba kaza ya kai to ashe wannan shirin kenan ana sadaka don haka hadisi ya cancanta ya shigo babin maganar sadaku kina ga da misali ko mm yabdu wannan kifa wani ko eh gajare hadisi ya mu da shi babu man ja'ala itqi al'amati sadaqaha babin wanda ya sanya ɗaya ta boya shine sadakinta ya ɗaya ta armita حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن حبهابي انا انس مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل اتقاء صداقها النبي يأتي وتسفيها يسن يتيه وتاتشيني صداقة انت بيبات وزن صداقة لبنبا سنة متاش باب تزويج المؤسركو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank آه. you. Uh, insha Allah subhanahu wataala akwai mahalori guda uku da aka shirya su ga mai na sai za a ji eh, a gobe za a ji sa'o'in da ya zo Ake kuma ya ya zo da kuma